وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو لا عادي كلامه سؤال الله يو بيو غوتن شوال قوتا بوما هجران النبي صلى الله عليه وسلم دبو دداري هو دا أربعين دديو أربعين دا أكو لا دي لما ريو نيلة كي قد قد قد قد قد قد قد قد قد تو الله دي تبارك وتعالى شي مسيروكو يمانا داسي ندوريا دا لاهرة دن أركين سونا يافا يو غورا فلمو بيضا ما wani littafi ne wanda aka yi masa suna al-iskiyu ya iya wa wannan al-iskiyu mun samu bayaninsa a ciki ah, wanda yana ɗauke da ah, wasu tarihi da wasu abubuwa amma dai shi a irin yadda ya ajiye shi a nan littafi ne wanda abubuwan da ke ciki na juyar da zukatan da suka lalace suka kusan mutuwa kai kusan mutuwa suka sha abubuwan da ke cikin littafin nan za su juye su farfado su tashi su zama masu rai masu amfani hatta kalolin da aka ba wa littafi yalla farko na ga an sa kowai sukan ce kusan babban abun da kowai abu ke nunawa akwai zaman lafiya akwai ja kalan ja ko da ke naku ba ana kuma hakan a ja kullum in an duba ƙarshe sakamakon abun da ke nunawa yana nuna nau'in hamasa to karfe kila da wannan rubutun ma shuɗe shuɗe shuɗe aka yi wanda kullum shuɗe babban abin da yake nuna yana nuna maka gamsuwa da kai kaga ah, ko cewa aka ce an tare hanya sai ka ne ya ce ni kwaɗan ba ne hanya mace saboda ya daga kansa zai shiga ne kawai don ka akwai nau'in gamsuwa ya yadda da kansa da abin da yake ciki fadi kan dama can ainihin kullum Ah, yana nuna karkacewa da tashin abu da dai sauran dai abubuwan da aka amma sai wannan da karatun kaloli ne yau ban san su dai wannan shishigi ne na shiga ciki eh, wannan kenan can shafi na kusa da in ka buɗa wannan shafi kauce wannan za ka ga al'iskiru ne al'iskiru ba shafi wani ɗin rai da ake Eh? bajiyar kafin iksiru ah, eh, me na ke ta agar ne ba iskiru na ke zafo to a wani ai dama tun fara na na fara daga kwanan wata da shekara iksiru amma dai ba zama da ta kone kuke jina ke iskiru kone kuke ne na ke to amma tun da kun fi ne wa na sallama maku na na dawo na ku xc ta asalin littafin khulasatu a amalin kulubi min madarajin na da ibn al ya ina ba a shiga cikin ba shafin farko da ɗan ƙauce wannan ana ku ku? ها babu babu na ku ga shi nan babu ah ai an ji wannan wannan ba bayan shi ne eh yawa ga shi nan ah ga shi nan da yau saboda kowane ɗigo muna son a faɗi ko da ba a faɗi da ba mafi yawan ɗigongunan da suka ɗiga da son ya ciki ya ce wannan al-iksiru kun ce wa ina cewa al-iskiru الاكسيو خلاصة أعمال القلوب وني خلاصة ريلو أيك الزكاتان أكي من مدارج السالكين إذا جبب بل لكتاب إن أن ابن القيم الجوزي رحمه الله وأن yake magana a kan yadda za a gyara wa'inda suka tattaro suka yi littafi idan tanadi da tattarawa mutum wajen guda biyar doktor salihu bono abdulaziz al-muhaimidi rahiman ya fi al-muhaimidi na biyu ustazu turki بن عبد الله التركي نأخو دكتور حازم بن عبد الرحمن البصار نأخو دكتور فهد بن محمد الخويتو نبي أرقين أستاذ محمد بن عبد الله الهمين yana da fa'ida sanin su wane ne suka taru suka yi littafi tunda wa'annan mutane ne amintattu sanannu ba sai ka zauna wane shi ne a wuri ka ba wane shi ne a wuri ka ba wane shi ne a wuri ka ba saboda haka nan ilimin da ke ciki malamai da suka taru suka yi a wanda saboda haka nan babban abun da ke gabanmu Allah ka ganar da mu abun da suke so su tsora mu a kai bayan ka ganar da mu ka ba mu ikon aiki da abun da suka faɗakar suka hango ɗin mai aiki da shi wancan shafin gaba mabugace da lambobi inda aka ajiye da sunan mabugan da sauransu wannan babu abun nan ساكن دواء بسم الله كي. بسم الله الرحمن الرحيم وانا شافي باب قومي ينظر ذا اشبال التاتي المقدمة وتو شمتدا وانا مقدمة تمكر اتي وانا مقلين الى التاتي ان بعد ابو abubuwan da ke cikin nan ba to in ka zo littafin ba za duk wani yadda za a karanta littafi da duk wani yaren littafi da duk wani menene da littafi idan ka ban nan ka shiga cikin littafin da wuya ka zari yanzu ba ka gani kofa su kike ɗaga zawo za ku ga wannan ya samu f ya samu b ya sa ifan sun su kawo kaga to mana ka samu me shi kuma wannan ne in ka koma gefe can kafin na za su an ka ga a to kaza kenan in ka ga kaza kaza kenan an ka ga kaza kaza kenan yawwa in ka ga wa'annan in ka buɗo sa ku ke daga cewa a ka ce amma ba ka ba haraji ne kawai to duk littafi yana da irin wannan ki mafi yawa ka ga ba hikima ne ba ka tsallaka can kamar yanzu misali in mutum zai duba sai duba mukaddimai can shi wannan bai ga amfanin ta ba a fara masa rabbi yassir wa'in ake na goma nan zai fara to sauran su ilimomin fa duk abin da aka rubuta yana da manufa don haka nan muna son wannan manufar wani abu ne da ya kamata ka tsaya ko mu tsaya mu fahimce shi ta inda duk abin da muka gani a littafin makoma sana kan wannan farkon to ga muƙaddima eh eh hmm, kusan larabci ne kusan ba larabci ne ba amma dai laraba suna amfani da kusan duk duniya suna amfani da ita chinawa haka za ka ganta wurin turawa haka za ka ganta wurin menene haka za ka ganta kalma kalma ce ta haɗa suna da rai har akwai ta duniyoyi a kan amma tana nan da ban wai ai ka damu za mu samu ta littafi alhamdulillahi alladhi akrama ibadahu bis suluki ilayhi godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya darajanta bayansa bisuluki ilaihi da fiskanta zuwa ga Allah nan wani zaɓi ne na Allah kaga kana tunanin Allah idan Allah ba ya maka zaɓi ba sai ka ga mutum duniya aka tafa gaba kuɗi jama'a hanyoyi amma wanda Allah ya zaɓe shi za da shi ya zai yi sadu da Allah ya zai yi ya samu shiga a wurin Allah me zai yi ya kusanta shi zuwa ga Allah me zai nesa tashi ga Allah ya ya kishe wannan abu duk yadda ya saba da shi me zai kawo masa tangarɗa a hanyar Allah ya fije ta wannan kyauta ce daga Allah ba gani ba wasu ana cewa an ga wata sai kaɗe kaɗe in ma an yi ibada daga nan an rufa ta gaba ɗaya ba ta ga wasu matasa sai zanace zanace yan mata sai zanace zanace musibar musibar ce ana masallaci ana ibada maza da mata dattawa da matafa, har da 'yan ƙananan yara suna kuka bil haƙƙi Allah yi masa gafara wata kwafe ta zajikin da ta kira saurayinta kuma in ka zama inda suke haka Allah ya zaɓi ma'aurin ba a kira kuma ba a faɗa suna da Allah ko shi jama'a muka kasance ba a tunanin a gyara don ya kamata wanda duk yi haka wacce duk ta yi haka aka same su ta aiki ta haka a yi mata ko a yi mata tofin alaƙi ne iya yi sa ba ta fi mutum iya yi sa ba a ɗaukan kamatan keke ko ta zama abun da ta zama a ƙarfi da ce asalinka lalatacciya ce an manyan su ta ba alama ta gyara halayenta duk wanda bai ɗauke da a nemi shaida a kanta a rubuta kwalolo mai isa kuke ganin tun a jahiliya balarabe bai yadda yi karya Bala bai yadda yi zina saboda kada sunansa ya ɓaci kazo ne abu su biyar yana yi ba yana gaba da annabi yana shugaban ƙwarai a lokacin yana ɗaukar annabi ɗan tawaye amma da aka jero ana tambayan shi menene matsalar mutumin nan naku kafin shi ke ni na kwafan shi yana ƙarya shi baya karya. bai taɓa yi wa wani daga yin sai da rayuwar mu da shi ba wanda zai ce a taɓa kama su da ƙarya sarki na ke to babu yadda za a yi ya daina ya mako ƙarya yi wa Allah karya. maganan da ya zo da ita gaskiya ne ya rasa da rai so yana fada alƙawari to a nan ne kai eh, a a fadin mu da shi bai taɓa fada alƙawari ba sai dai amma dai yanzu mun yi alƙawari da shi ba ku san yadda za a fashe ba yake wallahi ban samu wani abu da zan an ƙasar jikin annabi ba ku ta sai wannan shi a gudunsa kada da yi wa annabi faɗi wata magana larabawa su gano ƙayyar yi wa annabi daga nan mutuncinsa ya zube ha abada nan sani ga kun ji wata magana to yanzu wa muka ɗauki ɗaya mutum ne zai yanka ma karya a fili in ma ka da su ce a'a baka fahimce ne ba a'a tsautsayi ne to dai yau na yi to kamata ya tun daga lokacin a ɗauke shi mutumin babba iya ƙashin rayuwarsa ko ya gyara ya zama mutumin kirki an yi mai gaskiya ne dole sai a ce ya taɓa mana kayya amma ya gyara haka za a haka sunansa a kai wa Allah haƙƙi kowa da Allah haka wannan ke sa mutum ya daina mafarkin ya yi ƙarya ya daina mafarkin ike amana ya daina tunanin ya aikata kaza ka sami ka ana ta hanjiri shi kenan kaje ka kira wata aka tabbatar da haka to dole makarantar da kuke ciki a ji labari idan an ji labari a rubuta ma ka fuskar ɗinka dole a rubuta ma a wannan takarda da ke rubutawa wai ita na sairi wasu rufi sarki eh, mutumin kirki ne gaskiya ala sunna ne yakan yi sallah yana iya mulle amma ana tuhumtar sa da mata bai da kawai bai da kamewa kuma haka za a baka a wannan makarantar ba a tare a mutumin kirki ne mun zauna da shi shekara shida a makaranta ba mu taɓa ganin wani abu da ya bai saba da kuma makayyata ne kuma ba a ne kaga inda ana haka aka rubuta wa wani certificate ɗinsa haka aka rubutawa wata certificate ɗinsa haka a ah, mutumin kirkina amma bai da da iyayensa mutum ne kirkice amma ba ta a da iyayenta haka za a rubuta wannan kwalin ba yadda ba kuma wata makaranta ba ta wakilta masa makaranta ko dai yanzu ka karatun ta gaba daya wannan rasa mu zama na Allah Allah kan ta yi bayan sa haka wa tafaddala alaihim bi ma'rifati tarihi Allah ya taimaki bayansa bi ma'rifati tarihi da sanin hanya zuwa ga Allah wasayi da yin tafiya alaihi ثم الصلاة والسلام Ala إمام السالكين bayan Allah da tsira da amince a kan shugaban masu bautan Allah shugaban maniyyatar man Muhammadu Rasulullah wa khatamul mursalina cikamakin annabawa wa ala man tabi'ahu kuma da duk wanda ya bi shi min as-salihin amma ba فإن فإن السائر إلى الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يسلب قلبه ويزكيه دمن دمن يجي ميسان سادوا دا الله تهنيا ميجو تهنيا سامو ربو yana da bukata a wannan bauta nashi الى ما يسلم قلبه زو ابن ده جارا ما فهمتي يا صاحبي ويزكيه يا كما يا البركه ابن لك تكولوك يا اذا زوجي اتبع تجارو بفعلهم قولي تجارك حيكي دا ابن دا الله يهلك كتسبه لشي ذهب بكي يا غادر amma idan ba albarka ka gane amma babu canji a rayuwarka gane ya ba ta albarka ba ويسكته من فصلته ويرقيه يفرقن ده daga kanade sannan ya ɗauka wala ya zara sa'iru binalika mai yin tafiya zuwa ga Allah asalin asairu mani yake mai neman saduwa da Allah ba zai fushe ba yana nan haka mustaqilan ya shaggala lokacinsa ya zuba da rayuwarsa ya shaggala mukaminsa ya shaggala iliminsa hatta yantahiya a wani labari har ya je ƙarshen aikin rayuwarsa wata hulla bi sa'atul ajali lokacin ajali zai same shi akan aikinsa tunda wa abu da rabbaka hatta ya tiyaka yaqin in ji hasan al-basari yana cewa wannan shi ne babu lokacin karewar aiki sai ran da ya mutu aiki a yi aiki a kwana aiki a tashi aiki in bacci ya kama a kwanta in an farka a dora ya zama mutum ya ɗauki rayuwarsa irin rayuwar magabata in ma na kusa wa in ma na nesa magabata na kusa al'umma annabi muhammad magabata na nesa ka ɗauko rayuwar annabawa musamman irin su annabi Suleiman irin su annabi Dawudu irin su annabi Musa kamar yadda muka ga annabi Musa har ƙarshe na kan bautan Allah a wurin bautan Allah aka rufe yadda annabi Sulaimanu ya mutu a bakin aiki a shi ma annabi Musa haka tunda a cikin imuwa Allah ka zarafa an fita jihadi ne a jihadin suka tsaya a tsakiya ba baya ba gaba Ka Allah ya karɓi rauta asalin sahabban fa dai suka samu yankuri suka tsallaka suka shiga inda ya umarce su tunda Allah sa yana da mariya ba yawa amma fa na gaske ne wannan wanda ya gawa abin da ke ran kaddarin din shi yana shi takwabin ya jagorance su Allah ya bai da shi annabi ya tsallakar da su kaga kenan kamar yadda ba da ba da labari annabi Musa ya mutu a bakin aiki annabi annabi Sulaiman ko ya mutu a bakin aiki haka annabi Musa sai annabi Muhammad ma haka tun da ya kaga har lokacin da ya cika ga runduna za ka fita ya shirya ya ba su dukkan komai a tashi a fita ne ana jira ya zo ya yi masa jawabin ban kwana daga nan fa wuce Allah bai bar shi iko ba fa yajidu inda zalika sa'ayahu fa yajidu inda zalika nan sai ya jaddada ya dage a tafiyarsa yau zuwa ga ranar da yau bala yau fa fa'uma don wala bano a ranar da dukiya ya ba ta amfani sai dai dukiyar da aka aiki na dini da ita sai ƴaƴan da aka haifa wa musulunci amma yau ke ka haifi ƴaƴa wa kanki wannan tabbatar da kyan bane da kyau yau ma'aikarin yanzu iyaye ƴaƴansu su zo su yi musu hidima ne ba ƴaƴansu su yi hidima wa addinin Allah ba a samu irin annabi ta yi cikin ta ba wa ɗakin Allah ta ce in an kai shi ne ne ne in yi ta ba ya je ma hidiman addini zai ba hidiman ta ba ba yan fa'o ba wala banonin illa man atallaha bi qalbin salim surat ash-shu'ara ayat 80 da takwas zuwa 89 فمن سلم قلبه min شوائب من شوائبه هنا duk wanda ya wanke zuciyarsa ya kubutar da ita daga wannan gauraye gauraye ya tsarkake ta na jahullah hunaka in dai ya tsarkake ta a ina zuwa can Allah ko zai tsallakar da shi wa man amalahu kuna wanda ibris da zuciyar sa nan ta dinga kwashe-kwashe haram taho halal no ƙamuyamuya. aka ba hullahu hunaka Allah ya masa hukuma a can lahira wanda za ka masa saunin hukuma ma tun daga duniya don duk mutumin da ya ci ƙamuyamuya, yake cin ƙamuyamuya, bai iya tsayawa ya wa Allah من أعظم ما يعين على سلامة القلب daga abubuwan da suka fi girma masu taimakawa wajen kubutar da zuciya ko wanke zuciya wa taharatihi da tsarkake zuciya kafara kalbi zuciyar ta yi tafiya fi kutubar raqaiqi a cikin littattafai masu lagwai da zuciya raqiq rakka littattafan da in ka karanta za ka saka kuka wani dan uwa ya tambaya a sauka ta yi tikafi ko dan zabo muna kwarakwara yana ce shi an zo saukan karatu ko ana karatun alkur'ani ana kuka shi ya kafin mai ke sawa mace masa ka koma littattafan bayan Allah ka koma tauhidin Allah musamman tauhidin asma'u wa sifat to akwai littattafai da aka yi musamman masu lagwaigwaitar da zuciya ta zama lagwai lagwai ƙarshe tabbace awa za a da tsarba jiki za a samu yin kalma daga nan ana ba da umarni za su ɗauki umarni za su aikata ana ce masa tabbaya daga kaza kaza ba kyau za ta yanke gare shi kuma mai yadda girman wannan abu wanda shi sana bai gaito in dai za ka bar Allah yanke daga gare ka wajen da ya sauke gare shi ko kai waye su yi ba a yi yadda ka ta kai ya ba wa Allah kwanda a yi a haka تفسر كلام يا كما تفسر القلب السوى فإذا سوى في كتب الراحة وإشغال النفوس جزارة رأيك أفهم أركة ولا جزارة أمانة تقوم على الواقع والله mendapatkan air kalinya guna itu ta ini akan berjalan mana kata itu akan mempunyai apa mau mana dan a dalam itu kali dilakukan mana tidak ada yang terjadi dari orang yang sudah na ya fara jam'i kaza a wata rama na raba kaza duka ita a hannu aka yi kwasa da domin da ta ga wannan abin da za a ce masa ranka ta kai martabar lauta yana zargin kansa da na kafa yana zargin kansa da kaza to irin wannan inda zai yawa a kai nan da nasa ya kwamata iksir zai sai dawo da aikin da kai don aiki to amma a yanzu bakin cikin da yake a ramadana yana iya kafin shi ne bai kama shi don shi yanzu ya yanke shi yanzu ya ma ya sha ruwa ko an da bai yarda da shi ne ba ya fata da shi daga cikin masallaci bayan Allah ana bautar Allah ko kashi ko ita na sha'awar ai ba kowa ake ransa ba ta kai lalwama ba ba sai ka san kana saba wa Allah ba ba sai ka san kana da kai gano ba a lokacin nan ne zai sa ka ga zuciya ta na kwaikwayo kuka ike kuka ike tun da bai abu bai samu ka haka ana yin ibada bayan Allah na ibada ya ba a yin yankin ba illa Allah bai da ke ba haka wani na wama na wama to saboda kan bayan karanta irin wa'ina littafai za ta kai mutum ya kai lokacin da zai iya gyara ransa al'amarsu da su daga inda ka ga kai kana aikin alheri kai kana kokari to ka tabbatar matacce ne kai mushe ne kai har da kana ganin kokarin ka ka kalli maza ba ka samu ka mai zuke tilkan lati khaffataha ananu salatul umma ta littattafan kenan eh, littattafan da magabatan al'ummar musulunci suka da ba duk irin waɗannan littattafan na wannan zamani kasan yi littattafan magabata ilimi na cikin su gargaɗi na cikin su gaskiya na cikin su takawa na cikin su hanyar da za a bi a sa'adu da Allah na cikin waɗannan littattafai بمداد wasu والسنه an rubuta littattafan da tawadar alƙur'ani da sunan manzon Allah wa'annan littattafai da ake magana al'umma su tsaya su karanta ilmi wa min amthilati tilka al-kutubi al-raqaib kenan wa amsalha daga cikin misalin wa'annan littattafai masu gyara zuciya wa'anda suka fi kyau wa abarakiya mafiya albarka wa mafi mafiya kyawu an kawarta su kitabu madari salihina littafin shehi mutulafi imamu bulun kalimar jaziyya ta rahimahullahu wannan littafin madari salihina alal haƙiƙa Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya yi ajiya a ciki ya ajiye ilimi a ciki sai dai ba littafin ba gane yawan abin ke ciki وقد جاد الله فيه على مؤلفه الله يا يبي وانسى أكمل الكتاب الله يا يؤدي akan a cikin wannan littafi akan mai littafi ya iya ama yadda abin da ke cikin littafi fa'adada shi ne dan galibi ya kyautata wannan farko kafin bi anna Allah wal awwal Allah ne yawa talukin baiwa ya ajiyar abubuwa a cikin littafin don haka ya kawata ya ajiye abin da ke ciki wa fasaha lahu fihi fa da Allah ya masa fatahi fatahi ake cewa ko ya yi masa buɗi ya da kwakwalwarsa ya iya ajiyar abin da ke cikin littafin fa da. da haka wannan littafi madarijin ke na ko da ba a karanta babban ba ta wannan tarkisin zai sa a iya tsako babban ma a karanta don kan allah ya yi ajiyar a cikin littafi allah ya taimaki bawansa bawan ya ajiye ilimi a wannan littafin yanzu a samu nutsuwa a samu haƙuri a samu maimaitawa a gane saƙon da ke ciki hatta fara lalakari wasuta har ya zama wasuta a cikin abin wuya misali idan ana da to ya koya kuri zan koma hasali na na da tsakiya ba ha akwai wani dan wanka ko menene ta yanzu ku ina naku idan ana da abin wuya ba a kan san wani mai a da ba a fa a nan a fa a nan a fa a nan a fa a nan a fa a nan a ciki wannan shi ne wasu ta kan kwanta da ta take mu ba shi a sai mai wannan akwai wani ka a fa tsakiya ya yi umar saboda ina haske ya zama wasu ta tun da canji akwai ba wanda ke zarwa akwai mere mere sunan wannan na gefe da gefe mai darasi nan nan eh? lada ta babban ba na sama eh? liverpool canji akwai biya adam akwai liman liman shi ne nan na sama wanda yana tsakiya ladan akwai ɗaya akwai ɗinan akwai ɗaya duk talatin da uku zai aka haladar talatin da uku aka haladar talatin da uku aka haladar eh? ha? kun kuma kun yi hawa ne a dan ɗaya da kwafi an shirya ku yi kashi to amma dai an bani wannan shi ne a tsakiya to a koma a wani wurin ko a wurin a farkar ana ce wani kwaɗo-kwaɗo da ake sa tsakiya bu kuma ina jin wannan da kake ya fi duk sauran babar eh? to idan ana maganan littattafai masu magaigaita zuciya to shi wannan madarja salike na kamar wannan akamidin ne kamar ladar ne ko liman ne ko dai ne ne ne duk aka ba ka. Idan a kana da kwaɗo da zai abin da ya gagara ala da su karen jima'a ma ta faɗa yana na zan gaya masu domin suna kuma kai da cikin kwakwai masu cikin haka a kawai karfe wasu kai a makaranta ne ya da ya ce kana kai da haka amma dai mu ma mu mu gane a cikin in an jera an jera akwai fiyayye a ciki to a cikin littattafan littafin ya zama wasita da ya kadi wani miski khatima wa khatima ya zama cikato ga tulare kada a ce a sa wannan a sa wannan a sa wannan karshe a na karshe baha littafin wanne madafisa da kuma ya waye gari bai na kutubin mu'allifi a cikin littattafan mai rubutun ba muqaddaman shi ne na farko wa sabiqan ka duba abin da ke cikin fawa'i ko da mai girgashi daga cikin littafin al da al-kafi ga al-fawa'i ga wane ne amma ka jero littattafan ka sama da amalin kulubi kala kala in ka jero su duka ka ba kai sai ka tadda da salike da shi rafiyayye kun ga ba mu karanta shi ba kuma amma lokaci ya zo sai a yi a bi gefe gefe a huda nan a huda nan a huda sanan ƙarfi sai mu faɗo kan wa imaman jagora wa sadiqa biyayya وقد من الله علينا الله يوم انا كيوتا inda littafin su da duk irin wayanan littafai za ka same su da kama da wahalan karantawa tunda abin ya shafi abu na koyi ayyukan zukata Allah ya taimake mu ya yi mana da yawa da kitabi ta ƙaribi madarijin sami kenan wato an yi tarhisarsa an wa karshe su ne ta kare kamar yadda ka san ai muktasar min hajar kafirina kafin sa ai ibn jirgin ya ta kake shi min hajar kafirina ta cewa ta cewa ne wannan iksir mai dubi <laughs> al-iksir to kuma ta cewa ne daga ta cewa. madarajar salaki na to dai ya kai kama da abin da ya fi muktasar min hajjar kafa dina talakhisin talakhisin madarajar salaki na kama wanta talakhisin talakhisin iyayar ulumi ne allah yi addu ta da kitabin madarajar wannan takaribu madarajar salaki na ana kirga shi aikata ce littafin madarijus salikina don shi min kulli ma laysa lahu sira daga duk abun da ke da alaka bi asali mawdu'il kitabi wa ma qasadihi ar-ra'is da manufansa babban ala wa huwa amalul qulub duk abun da shafi baki ba an cicce su tun da kafin yana magana ya yakan cewa mutane alƙalamin sa ya tutale don aka ita ne yana karshenta ya shiga cikin lura karshenta ya shiga cikin nahau karshenta ya shiga cikin mantu karshenta ya shiga cikin kaza in ya ya gama sai sai makoma inda muka taso domin wannan kalkalar da ya suta ne amma zai mako fa'ida to irin wannan irin wannan duk a fassaka shi a bar mana asalin littafi والمنازل التي يترقى فيها العبد ده ذنبه zango da bawa ke ɗaukaka a cikinsu ya kai zango ka ba ya kai zango ka ba domin dubun tafiya ne daga duniya zuwa aljanna marakil abodiya na matakan bautan Allah wani yau ga shi yau ba fa yau ta ba ta so tsan yau mu yayi da wancan mutane nawa biyar mutane biyar nan yake to yau gashi wa'annan mutane biyar nuqaddimu le umumil qurra'i muna gabatar wa masu karatun kitabul iksir ko iksir wa huwa da litaqari shi kuma tacewa ne da aka sace a takaribu da wanda shi taqribu tacewa ne ta to madarajar na ko al kuma ta so aka yi na takaribulin aka rage na ya kawo fi ta takaribi shi yanzu wannan abin da ke hannunmu ɗaya bisa ta takaribun can ne min haisul adami wajen girman sa kaga ko irinsa ne muka kama mafa a gora sallah nan da muna sauri muna maza maza a wannan da kullum da irin mamuga mai za mu ga mu in ya yi mu a shi in ba yi ba mu aje in Allah kai ba babbar sallah ma ƙara to haka don haka nan dan ya bisa uku ta karibu ne in ta kai na ku ice mun ta toshe mun ga shi da liyakuna tiriyakan imaniyan don ya zama wani a wani makarin shirka inda imani zai warwara wato littafin zai zama a imani kamar feshi ne mai tantancewa ga imani ya tsoro ga bidiyoyi ga eh, shirka-shirka ga riya ga wane ne shi littafin zai zama wani feshi ne zai kashe shirkan nan zai kashe bid'ar nan zai kashe riyan nan zai kashe neman sunan nan gaba da sai ya bar imani shi kadai imani ya ci gaba da haɓaka tunda akwai feshin da nan yi zai kashe ciyawar da ba a so a kusa sai ka ga wannan wanda aka taimaka wa ɗin haddasa baƙi take musamman irin shinkafa uku a bai ce shin nan an mata ciyawa za ka mutu za a ga shinkafa kamar an kama mata to wannan littafin eh, al-iksir zai zama taryakan kamar wani makari ne wani mada aimaniya na imani wani abu zai kashe duk abin da zai kawo wa imani tangarda ya kashe shi sai ya bar imanin ya yi walwala ya haɓaka daga imanin ne walwala to za ka gan shi a masu imanin shi imani ba su rutu bane ba ba tamanni bane ba ba ƙididdiga bane ba ba kirari ne ba abin da aiki ya gaskata shi nan za da imani littafin mustamilan ya tattaro ala maqasida kitabu madarij salikina manufofin madarij salikina gaba ɗaya su aka tattaro don akan karanta karatu ake saƙon da ke cikin gabatun kaza don abin da mai littafin yake so a cimma a radina muna masu fata an yasiha alaihi ma qala ibn al-qayyim ainihin a ingantar da abin da ibn al-qayyim ke kansa yake cewa mu akan sa da ka mai magana excuse excuse din nan larabci ne ba larabci ba kamar da ke maka in ka duba excuse tuntuni ake magana akan duniya take magana akan wannan excuse nan har zuwa yanzu akwai sababbin bayanai akai amma anan abin da ake nufi al-excuse al-kimawiyu wato akwai haɗe-haɗe da ake na ilimi sassaƙe kaza menene kaza wane ne kaza haɗin idan aka haɗa shi ana ce masa eksirul kimawi wannan eksirul kimawi wannan haɗin allazi idza wudi'a minhu mithqalu zarra inda za a figa daidai da ƙwayar zarra na eksirul kimawi ala kanafira min a kan tarin karafa al'amali da aika kalaba hazaban da na dihi hizidari yadda ka san wancan nan ka san masu kuɗin da suna amfani da irin wannan wannan abun aka haɗa shi aka ɗigawa karafa karfin zai zama zinari to wannan kuwa isiro ilimin da aka fara wannan littafin da za a ɗiga wa dukiya shi za ta juye ta zama kalbin mutuma'in kwanan za ta koma mutuma'in na kaga ta tashi daga al'amara ta wuce allawama ran za ta juye ta koma mutuma'in na rai ko mutuma'in na ita ce ke shiga aljanna ya ayyatu hannasul mutuma'in na zuwa ƙarshe to wannan shi ne aka ce wani hadi ne kemawi alladhi idza wudi'a minhu mithqalu zarra in an tsaga daidai da kwayan zarra ala qanatira minhu hafil a'mali akan figo akan tarin ƙarafan ayyuka misali dauke su kamar da hasu ayyuka qalaba ba sai da mutanen da ake ganin su a mace mutanen da ake ganin su ba su yi hasa da komai yanzu sun yi yunkuri sun tashi a ya ake kuka koma haka domin sha iski iskiyar yake mawu Allah ya samu ma wannan in muka sha wannan lissafi mu canza ka ce zuwa baɗi ko baɗi waccan Allah ya sa mana taimako mu samu inda za mu zuba jama'a mu sai sallah sun muramaci wani a da suka nausana sun kusa kai firamare motoci sun wuce firamare nan an kai kwalta nan an wuce gida mai anguwa nan asibiti an wuce kaza jama'a sun taru kuma tare da ma ba kowa ya samu sallacin mamu kawai abun da ya yi kai kalla mai fili ya cika da kawai mu je don da kuma an jima idan a su ba a haka wanda suke gefe suna wuna a ka kaga wannan muna na a mace kenan ya Allah kai mana kifa kuma ka kawo mana hanya in ga misalin da kaddara in akwai wani daga cikin nan ya zai tsada gidan rai ce ba mu mu ba shi kaza ya ga ibn Allah eh? sai ke to ni jama'a assalamu alaikum ga gidan nan ku ba ni kaza a fara da nawa yaya zaro da ka kudin doya hmm? ka samu karawa ka samu karama sai ka ce ainihin za a samu motar makama zuwa makamar sannan a ciki Allah ya a ka? ke to nan ne zuwa makabarta a tafiyar kafa kabarin makabartar ana ɗagawa kuwa to iksirin nan ya mayar da zukatan mu masu zuciya yau ake za mu yi sallah wannan ya zama tun tun ne ke sai mata bukka kuma kun yadda bukka ce mata kawai ina jin na waje sun nonka na ciki abin da ke waje kila wani ma cewa ke cewa biyu bisa uku na ɗaya bisa uku na cikin biyu ɗaya bisa uku mun ɗaya bisa uku sai da suka biyu amma biyu duka uku na waje an yi ba'i ba an yi ba'i ba wannan iske to ban da ma misali in an ce to ga ma ga zukata sun sha sun shirya a zama cikin shiri Allah zai kawo hanya wanda menene in ba Allah ka hanya ba ka ce ga wurin ko a ce gwamnati ta jiha ta ko ta tarayya ta ce mu ba sa ka ba a makarantar nan yaya zama za mu iya eh da baki ɗaya an ce mu fitar daga cikin gidajen mu ko wani zai kai ma da su in dai aka ce ku ba da kaza ha za dukka fasar a fara sayar da ita tun da mu yadda ai wanda a cikin mun yi masallaci mu mu koma mun dinga zuwa mu na ne mun da zuwa wurin mu zo mu zauna mu kai sha biyu na dare da na mu koma na je mu kwana tun daga wurin a samu wani a ci gaba da bautan Allah mun samu da ko bayan mun mutu amma wurin idi yayi kadan kuma in an duba gaskiya mun mutu duk da dai ba hanya amma ya Allah ka kawo hanya amma ba su rai lokaci na zuwa Faɗa na zuwa amma ba na makami ne wannan barau Faɗa na jiru Eh, lokacin da muke sayan rodi muna sa jirgin rodi kaza jirgin rodi kaza to yanzu an koma jirgin fili jirgin na yawa a sama ba inda zai sauka ba inda zai sauka bayan Allah in ba mu bauta wa Allah babu babu malam ta yi zukata su mutu me za mu je mu ga Allah me za mu gaya wa Allah ga ku da yawa ku kasa haɗuwa ku kasa ko kuna ganin mu fara tunanin mu bar nan mu bar wa bukokin wato awal nan da Allah ka san na je mu yi biri mu goma ta mu ebi saman mu kuma kuma kuma wannan gefen na kawai mu kwashe mu je mu aje wa lafiyar maulin duk mu je ya je ko mawlu dole ba idan biyu idan nan da gagara za a koma can tun da ina arzu wasiya da daɗi muka zo nan da kuka a zo nan duk wani mai shekara hamsin arba'in da kuka ya shigo nan don nan ma zan ma zo da kai ya zuwa ma ke nema kwashe kayan mu ƙara nawa. kan inda za mu bauta Allah bai walwala bai gizo ta da ɗauka ne san yanzu a yi sai mun yi wurin saukar helikopta. Hmm? Banduwa? Yan talatin sun sun kusa ishirin. duk sun zama Sai duka cika wasan lafiya. to haka don haka na akwai kalubale yadda za a ce in dai iskiri na yaya muna an iga shi a cikin zukata wanda suka mutu na kai ku dinga ma kallon yadda ake yi da kuna bakin ciki yanzu da najeriya babu inda za a ka zan dai ba ma magana a farkula sai za a je mota a na za a je sai a tsoke ke to mutane ma kafin a ce maka lokaci ya masallacin nan ya cika bayan nan na kan titi nan ma kafin cika shi na nan zuwa kasuwan nan gaba tsawon nan ya cika shi to ba da zai sallah kawai wuri ya cika wanda ya samu shi ke nan wanda bai samu ba sai ya kai amma dai ba haka ya so ba mu tara kayan mu yanzu dai ka ga magana mu gwangwana ya ba su gwangwan da ba dan adam ya cika wurin gwangwana ya to wannan mun ji fassarar iksiru ko ko yanayin gyara al-iksiru akwai alin dalar eh eh shi ma'anawi za a yi faɗi magani ne shi ai wannan abun daga a can aka haɗa maganin daga ƙur'ani da hadisin manzon Allah aka tattara aka haɗa wannan maganin mai mayar da batacce mai rai iksiru ne iksiru ne manajiyatul amali to ai kun san wani littafi ne ko aka tace sannan kafin aka tace shi kafin a shiga cikin littafin na ce muku dama wannan kire za ka karanta shi ne ba littafin su yadda aka yi littafin ya fito ya zama littafin daga inda aka iya tsamo wancan babban littafi aka mayar da shi karami hanyar da aka zaɓi awalan al asasu manufa ta asali min hadal amali huwa taqaribu kitab huwa taqaribu kitabu madarij salikina ainihin wancan da tarhisar ba ko ba aka ce masa ake ce masa kusan ko ba littafin madara rijis salikina ba shi ne asalin tarhisar ba littafi akwai na ɗaya babban na biyu na tsakiya na uku wannan da ke mu to wannan na biyu wata tafsirul istifadati minhu da sauƙaƙar da yadda za a yi littafin a yi amfani da shi ce awon sha'i من القراء ga sharhi wanda zai fi buɗawa masu karatu su fahimta liyakuna manhajan imaniyan saboda littafi ya zama wata manhaja wani salabar da za a bi don gyara imani wa taskiyatan da yadda mutane za su bi su gyara rayukansu tunda Allah na cewa kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassara bayan da ya zama ɗaya sha goma sha to wannan littafi shi ne hanyar tsarin yadda za a bi a samu wannan tafkiya tun da Allah ya rantsa sau goma sha sannan yake sanda wanda duk ya iya tsarkake ranka ya mutumin duk da ya bari ranka ta kai kuto-kuto ta ya halaka wa zubdatan ya wata madara sulukiya ta ibada تهوي نفيس كلام ابن القيم وندا تتترو كاوم مغانا ابن القيم فرقاقي وجن نويجة تذكاتا وعزيمة نويجة تذكاتا وعمال القلوب ومن هذه السلوك للتاتي جزم هنيا تبوتن الله كهنيا هو الله وقوائده ولئن كانت تقريبه ko da shi ta karibu ne na madarajar na ta hadiban tasewa ne aka yi le madarij fal iksiru shi ko iksiru ta le ta hadibi tasewa tasewa ne ai magana ta fito ko yanzu an ji maka al iksiru kafin yadda aka tatar shi in ka cire ma'anar shi wannan aikin da aka yi a farko kenan kwanan kafin littafin ya zama inda kake ganin canza nan ko sa'ayar sai ta ya baka ɗaya aiki malaman manajin alalin malaman sun yi aiki da tabbatar da manufan wannan ɗaya yadda za a mayar da zukata matattu su koma zukata raye domin da yawa domin da al'umma ga masu ini ga apa ga masu fasaha amma babu zuciya zuciyar wallon tabuna ne sama lagi da sun endang, nan ɗaruruwan zukata a ɗiga masu wannan sanadari da za su koma zinarorin da ya ba da jama'a fululu amma a ɗari da to wannan haka Allah in yi su haka za su zama ibn qayyim ke cewa ko kuma malam suka ce akwai sunadari da za a sawa waɗannan zukata waɗannan zukata za su zama dinaniya kun ji wannan magana kun ga ana ta kaga a cikin ku akwai wanda in an yi magana ya miƙe waje tun wuyi ya za a yi ne muna iya nuna ka ta nuna ciki shi malam shi yanzu wannan harkar ya zai malam ga iksiru wannan iksiru wannan sinadari wannan haɗi da aka haɗa da ayoyi da hadisan manzon Allah da tarihi da ayyuka wanda aka fara wannan iksiru wannan sinadari da aka da zai mayar da mutane amma fa sai an yi an tunda ai kaga ko mutum typhoid yake yi sai a ce masa ya kwana zan uku ko madan kwana nawa kuke kafin kafin ka kula mai typhoid sai a baka kwayoyi a jaka a ce maka sai ka kwana uku kwana shan ka sha da safe ka sha da rana ka sha da daddare in na muku ƙari sai ku yaje da wani san abu bayan kwana uku sai ka warke ko ka wanke ka ci gaba da sha ko ka daina jin sanye sanyin nan in ba ka kai kwana uku nan ba zai dawo ko kauna ya ci a tsaya a shafi zai taimake mu zai mai da mu zama bayan Allah yau a ce mata in an yi kazamin asibitin ta ce a ah, a yanzu asibitin gwamnatoci ma ba inda za a iya ya yanzu sai kun tsallaka dan can kuna zuwa a nan da aka da likitocin da su iya wannan aiki hoto sai a taimaka yanzu injinan na hoto guda biyu ne a kuma gwamnatin jihar kaduna a wurin kaza ma su ba kullum suke aiki ba amma wa'ancan suna aiki 24 hours kuje canza a kan wannan hoto yanzu na ba a tsaro sauran mai amfani ya wannan namu mai amfani wannan kudi da muke tare da su mai amfani mai amfani ya aka yi muka kasa tara jari nan na manzon Allah wuri guda ɗaya da bai yi aiki ba eksi ba Allah Allah ya ke su ba da zalika amra dukkan sa shi da zuciya tsaya kuma mu yi aiki da shi da zuciya tsaya mu kira hawa za a gani تحقيق مقصد الاكسير فقد a مما اثبتناه mun cice abubuwan ma da muka tabbatar da shi fi takaribi tun da sun duka takaribi ne amma abubuwan da suka ma bashi sun cire shi an mayar da wannan ekstiri mataran magana idan lukayin din ne ala na jami'ar kalam al dukkan maganganun harari wanda ya tsora bincikensa a kai an cire maganganunsa an bar maganan ibn qayyim din zalla wa matasala bihi min kalam al-mu'allifi ma lam yakun dhikruhu mulahkan wanda an batonsa da zama dole ba tun da wani lokaci ya kan shiga ya yi bayani ya yi bayani hakka masa ma wai ina za shi ne tukura me ya yin dalilin zuwa da wannan maganar to duk irin wa'annan an cire su an bar madarar manufan littafin gyara zukata ba kalanan mu'allifi gairar take maganganun mai littafi wanda bai dace da littafin ba tunda ana magana a amalin kulobi sai ka ya ɗauki hadisi guda ɗaya yana maganan usulul hadisi ya shiga ya ɗebi shafuna sai ka ɗauka littafin ma maganar hadisi yake nan kuwa magana a abalikun to irin waɗannan maganganun duka mun zabge su ma'ana dai a takaice in kun gane littafin ya dace da abin da muke nema kun san mu kai tsaye muke nema ina abu ba ruwanmu da istinafi ba ruwanmu daga ina ya kullu ba ruwanmu ingantacce ne ba ruwanmu yaya aka yi a'a magana mutum ɗaya ne ko magana mutane da ina magana mu kawai na aiki ne yake da ma unwanil manzilati tare da babin da aka bashi wa asali mawdu'iha aw ma kana min qubayl taqafimat al-ilmiya ko kuma abin da yake na babin kashe kashe a ce wani abin kashe kaza ne kashe na kaza shine kaza kashe na kaza shine kaza duka an goge su wa aujihul istinbadi da yadda aka yi aka tsamo abin da tsamammen kawai aka bari walau kana mawdu'u haraka'i ko da ina daga cikin abubuwan da muke nema na lagwaiwata zukatan wa halin gurubi وترتب على هذا وترتب على هذا abin da ibi baya kan wannan ba da manazilul kamila da wasu banguna cikakku hmm. eh? wa aw hadafu kai ba da manazili kamilati da gobe hadafu ba wa tarattabi da wajen ala hadati goge ba'adul manazili wasu ainihin zangogin kamila akwai zangon gaba ɗaya ma wannan zangon da an cire shi gaba ɗaya ba za ka gan shi ba in a madarijin kwanaki na akwai shi sai ga wannan zango bai da alaƙa ma da wani an cire shi kawai to da dama ya al'ada eh, tarki sai kenan jimin akan abun da muka yi المنازل التي لم يترشح منها ainihin zangunan da bai bada abin nan su ba asalin su ba ne mai yiwa kuma ƙasa da ekstiri wanda yake dacewa da manufanmu na ekstiri illa asirar kalila sai yan ainihin layuka kaɗan adabari ne ma ja'ala baka'aha wanda ya sanya wa ruwansu da rabon sabbinin Ma'a manhaji ya firgita biyu a sabbin. Da mu almukarraba duk da aka maimaita an cire ta, an bar guda ɗaya. Minan na sosei asarai Idan ayi ba zan iya fara zuwa ayi sai ka fasa da za a iya sun. Yana daidai guda. Malami zai zai ma'ana ba'ida. In ɗin wannan aya ko wannan hadisin bai kunshe da المعنى في محل الاستشهاد mahallin ونكتفي منها منا وداتوها دقورنا غالبا بذكر آية ده ما محل اللي شاهد وحديث بهكذا المتن الأساسي دي دي متن متي إنجنتي والمعنى الأقرب والأكمل shi ne dai wannan duk abin da aka maimaita na ke shi na biyar al-mukarrara min kalamin mu'allifi abin da aka maimaita na maganan da littafin shi ma akan cire a bakaya idan ka bar mana ma'ana nafsahu in wannan magana da wannan magana abokai ake magana sai a bar maganan guda ɗaya kawai sauran wanta ce shi har mai littafi. wa kazalika al-mukarrara haka inda aka nuna ta mimman kulihi daga ruwaitowar ta ya ruwaito wannan ya ruwaito wannan ya ruwaito wannan mu da ya shi mu wa khususan inda fardihi adadan kabira inda yake jero adadi da yawa da ta'rifati an yi ta'rifi kaza ta'rifi kaza duka sai ya kalle ta ɗauki da aul maqulati maganganar aul abayati shi'riyya na shida al'anawilul janibiya ainihin babuka na gefe allafi wa ha fita karibu. su ma mun cike da wasu akwai babuka da aka kara a karibu. da muka yi al'aksir sai muka cike da su to wannan kun ga awalan makasar da za a sa ko saniyan sayan fi taƙiƙin makasar da iksiri go to talisan ba kada ya ya siyaqul kalam sigar magana takan bukatu ila ziyadati tarabbu ba'dihi bi ba'd ƙara ɓaure sashi da sashi haka ɓangare da ɓangare wa inda zalika nudifu hadhihi ziyadati to nan mukan yi kari anan wurin yana bukatan ƙara wani abu ونجعلها بين معقوفتين مسافر مكان بكام ودابيو هكذا wani abu mai kama da gora gora haka sarka sarka to duk maganin da muka ƙara wannan tamote wanda zai tsara alaƙan ɓangare da ɓangare, za mu sa a baka mai nuna wannan ba maganan ke ta madari saliki na ba rabi'an na hudu التمسنا في أحاديث في أحاديث الإكسير على المنهج العقلي سن جدا أكي أمباني دسو على الترس الإكسير منذ غرى أكم بداوئنا مبوانا ذكر الأحاديث الصحيحة يل إيه امباني دا ingantaccen hadisi حديثي كو hadisai wal حديثي والحسنه دولة ضعيفه بعثا ضعيفه da'ifai وتقطعت اليهود نقول إذا كان الحديث مخرجا إذا حديث أما تتخرج في الصحيحين أو آدمهما فما تقتصر عليه ثم آه، أكرت بقي متفق عليه يعني بخاري ومسلم كو أخرجه البخاري كو أخرجه مسلم مكاتب آه، أكيد تخرج دام ودقا ودق آه، بخاري ومسلم فقه ko bukari kaɗai ya fitar da shi ko wasu ya fitar da shi ba a daɗa kore a kan wannan sai a ajiye shi da yake jin idan kaurar da hadisu alisana ne idan alisana sun fitar da hadisin walam yukhrijuhu walam yukhrij fi haini bai zo a sari haini ba iktasarna ala ihdain ho sai mu a kan biyu daga cikinsu مع ذكر الحكم على الحديث دعوا إذا خرج الحديث أحمد إذا الإمام أحمد يتكلم حديث وغيره ولم يقل ابن أهل السنن فإذا أهل السنن بتطب حديث اكتفينا بأحمد رحمه الله ها نبي اكتفينا مكملات في الحكم على الأحاديث kowanne hadisi muke ga matsayinsa bi akamil imamin albani rahimahullahu dole gairi mun yi haka wa zalika abin da za muka tsaya a maganan albani kawai da shuhuratihi saboda ya yi fice a wannan zamani inda mu'asirina duk ɗalibin zamani kace albani ya inganta shi hankalinsa kan kwanta to sai mu kawo wannan kawai a domin dai kullum sauƙaƙa tsawon mutane abu na biyar daga cikin ayyukan da aka yi jeji ita ta sarna fi jaribin alfazo mun kaito a bakin kalmomi in muka samu kalma ba kuwa ala zikir ma'anar lafsi a kan lafazin kawai dole zikirin mara ce baka fassara ta ba sai mun kawo yi ba sadisan waka a fi ya tsira. an samu a wurare kaɗan min alkitabi mu nassil mu'allifi gabatar da nassin mai littafin a ta'khiruhu ko mu kawo shi a ƙarshe ri'ayatul na munafaba saboda kula da dacewa in gabatar da shi ya dace sai a gabatar in jinkirtar da shi ya dace sai a jinkirtar wa kadama jazna nafsal mawdu'a mawari nafsi fi gairi muhallihi bi wada'ihi baina na jama'atayni tsakanin taurari guda biyu haka ba na jama'ani a mamaku fabi'al na bakwai a wannan manhaji wa ba'ana anawi ne mun kawo sababbin matashiyoyi su ne babuka lifa karatul kitabi ga wasu sakin layin kalmanajiri a matsayin kamar wani bango ne shi ma wa fasoli da wasu fasloli fiha mustafidina min al'anawi muna fa'idanta da barnukan Allah ta yadda ta zama ibn al-qayyim rahimahullah fil kitab al-asali aw mustahidina bi unwanin da za mu dingi ainihin da babu yunasibu ma yattabi'uhu min al to anan wannan wahalan jero wa'annan abubuwa duka da aka jero don littafin ya zama gamsashe a wurin jama'a a yi kwanfan da zai an yayi duk ilimi da za ka karba sai ka da yadda aka yi ilimin ya bayyana hakawatul amali to yanzu za a yi sai yaya tsarin aka yi yadda aka dunkule littafin aka iya rairewa na ɗaya dai ta takaribu ila ajabari ba aikin eksero a yi shi a cikin takaribu ba shi takaribu ɗin sai aka yi masa juza'i juza'i kanana kanana wa ya ala ke amali aka raba shi akan jama'a masu aiki da ba yadda mutane biyar ne ga ga juza'i kaza kai ya kasa sai kaza da ba ka'ida an ka, ko mafi ba ana ba mutum ka'idan ainihin ga an yi tambayi ga asalin amfoshin shi kenan ko ka ta wani in an jaraba an gama sai a baka ainihin ga tambayi ga amsan tambayi ga ka'idar da za ka zo don amsa yin makin abin da aka baka to dole ka ga ai sun ba da ka'ida bakwai ko to don haka yanzu ne littafi an raba shi kowa da ka'idojin nan na tare da shi da abun da aka baka ka je kai muna wannan aiki za ka share ka ba za ka gyara ka ba za ka faita ka ba za ka gabatar in san ya dace za ka aikata ina ba ka kun bari kuma in za a yi aiki za a sace wannan tafi an ba su gida biyar an ba wa wannan an ba wa wannan an ba wa wannan to yanzu ne za a yi ga ƙa'ida an ba da guda bakwai za ka cire kaza za ka gyara kaza za ka sa babi kaza za ka yi ne kaza kada kuma ka yi zafar in ka yi ka gama za a karɓa ne in kai ka gama sai an duba hanyi ko ba gane ba da aiki na yi zurfi sosai ba قسمت التقاريب إلى عدد ووزعت على طريق العمل wa kama kullu bahisin duk wani mai bincike ya eh, yi tsaye liktisarin jinsi kai an gwada ba ka ba ka gyara ya koma ya tafi wancan kai ma ungo kai ma ungo kai ma ungo kwaikwayon jire ya sa jirginsa a gaba ga ka'idoji bakwai ya kalla ya duba ya gyara ya tace ya tace ya yi menene ya gama wannan yana shi ya gama ya kawo wannan yana shi ya gama ya kawo wannan yana shi ya gama ya kawo wannan yana shi ya gama ya kawo kai mala an yi aisha littafi la Allah ya sa nan kai aiko ya kamata mu haƙuri sai mun ga da ya kasa a ciki wani abu aka yi na ciki na biyu raba kullu bahisin duk wanda aka ba shi wannan jaza'i ya bi maftasarin bahisin al'akar ana raba kullu bahisin maftasarin bahisin al'akar wato wannan ya yi aiki wannan ya yi aiki wannan ya yi aiki ko ba kawo zai ka yi kai abin da ka yi ka ba wannan shi mai ka na ba nashi kai maka ba wannan ije yi aiki a kan naka in ba ba ka yi aiki a kan naka zai aiki a kan naka kuma ba ka al'adar yana nan ba ka in an yi an gama za a sake kawo a hada ka je ka ka ka ka ka ta naka eh to yanzu kawo naka ba wanta kai zama karfi na nasu ka je ka duba aikin da yi shi ne zai duba aikin da yi gama wannan kama itinani min al-bahithina bi muraja'at al-iksiri sai aka naɗa wakilai ne kuma su kuma su zauna abinda malaman nan suka yi aiki suka yi canji suka yi aiki aka haɗa su aka ba mutum biyu kwararru kuma su bi daga farko zuwa ƙarshe inda ba su gyara in inda daɗe su daɗa in lawar su gyara in ne ne su gyara a sake yi zama za ku fahimci hadisin ma ba alala sitta an ne salama ina ɗalibai in za ka ga misali ko sa ku suke sai an masa haka sa ku tiket na makaranta ba ta zuwa da sunan makarantar ba dokoki ba tare da wane ne ba sai a zo a yi kaza sai a zo a yi kaza a buga kaza shekara ba mawado kaza menene ba a zama ko gama idan aka kai aka bugu ba a fi da shi ba ana kaiwa gaba a ba a fitar da shi da dukkan kawai ga sunan dani dani in ka kalli san fitar da sarka ga kurakuran ba iyaka na yi abin da ba a yi a wannan littafin sai na faki littafin na kawo mana kusa kusa inda ake abin da shi ita za ka yi na certificate din da ka daga na islamiyya za ka ga kurakurai idan aka fito da shi sai ke na sai zauna ina wane ina wane ina wane za a ebo ne ba. malam wane a wuri kaza malam wane a wuri kaza wancan ya san kaza sai a samu kawo mutum da su face zama a kai za a gaji a gari a hukumar wasu salo a shi shahadan a shi wancan me yake da suna mawadu din kashfa din a dokokin din su sake dubawa ba ga akwai abin da aka samu za su ce ce zai bai damuwa ne za ga wane ne masu gama su gama sannan a mayarwa da mai shi mai bugawa ya sake bugawa ya gyara gyare-gyare ya sake fito da kwafi su sake zama abin da suka an tabbatar da shi eh a ta umar haka ne masu a nemo ina su bai ba ka ba ina wane ne kaza ina wane ne kaza kuma ku sake akalla akan zauna sau uku kafin sa da ita a haka in ya fito sai zan dawo na wuri nan sai da wani wuri nan sai dai in za a kwace ba a gyara ba to malam ne ya tsammanin ka a akwai ɗan yara nan ko an yi fashe yake ke littafi ko sai ke littafi sai ya ce ka tsaya kai karatu karatu wa'annan maka ya zuwa makarantun nan in an je sai a kawai yau kana nan jibi ba ka nan amma sai ke yi mutu littafi ce ba ga hame shi fura da gona fura al-muhaddisa sai ba muhaddisa sai kwara goma sha yake da Allah ya rubuta shi a kakunan shi kuma ya ɗauko sai maka ka rubuta ya yi ka samu ya sunanka ya sannu baka shi ya ba kana fama kana haɗa baki kana rubuta littafi kada baki ba littafi ba ne ba Allah ku san ku juyar da irin yadda aka fasar na ina masu son za su yi littafi kafin ka yi littafi sai kana da irin waɗannan ƙari a gama a face fito da shi a face gama a face fito da shi kai kuma in ba tsautsayi ba ka je karɓo kafa hannu a kai ông già đại ba kuma da an gashi mutane ba da da ce to ya ya yi muhawara tun da yi irin wannan wata ran zai yi mai kyau suka rubuta maka haka a kwana a tashi wannan za a kama bayu mashaki uka yawman min al'ayyami satakuma insana amal amal rabbal mu'adiyar eh eh ba a sani ne ba faɗi da shaya da yau mun ba abin da muke kallo aka samu mai printing wanda ya iya tsarawa ya sa kala kaza ya sa kala kaza a fito da shi a ran bada shi har an ka kalle shi ya wasu ka ta kai a mafi aiki kyau kasar da shi a za ta fi kyau kala ne yayi kyau malam hatta kalan da aka samu ana kawo kalan ka sai wannan kala da yake me ya saba shi wannan kalan da kake tafi da shi wannan kalan da aka fa yalo yalo da aka fa mai ake fi, kore da aka jitta a ne mai ake fi, ja da aka fa a cike mai ake nufi tsara wannan baki da aka fa masa kaza mai ake fi, kaza mai ake fi, kaza ne ke har wannan kala kalan da ake sa ya da ilimin sa. wani. kawai yi ma kawo shi kenan ya yi kyau ba wani ma'aikata ne bu barishin sani ne nan gaba ko in aka yi karatu to ba a ji kunya in ka ta kofa su cikin tsagari ya za abin da aka rubuta ne wannan da ba su zama suka rubuta mana to dole sa su cikin sai an taru Ayi a sake ayi mutane suna kallon abin kamar abin banza ne ba wala nan take a rubuta a gama sabon jaɗin da bale kwari ku duba da ku gare wannan ba ta tono mana wa'insu abubuwan sai an bi ba sai an bi ba na nawa nake eh? na uku kama tsanani na yi shi da bai من البانكين بمراجعة الإكسير tun da kafawa biyar da aka yi ka bar da suka sace da su ne zama exterior to suka ɗauka da duba shi kamila ba da tahabibi bayan take shi wa muraja a fiye min albahiti nan awwali da na uku littafin kafin ya zo wurti a cikin ajiyar marra uku kuma wannan yan je ba duka gaya ba in an buga an gama fito da shi za a sai a ɗebo a kawo daga nan ka zauna ka bi ilin bi wuce a fil marra ukra alal bahi shi da li muraji'atil musawwadati saboda muraja can na fara duba tasiridin kafin a je ta bayyane na biyar سلم العمل الى طريق المتخصصين عندما يزدي أنت متاكين هدو متاكين بير ذاك تتعرض على التأتي سأدم قاوة أيضا سلم الأمر بعد أكي لطريق متخصصين لبطء النفس ما كل يجب نفسي آية حقتك حديثي عن بيبي عشان توشن نفسي المحبة كاملا cikakken magana wane ba a samu canza wani abu a ciki ba So su aikinsu tantance asalin abin da ke ciki wa muƙabala ciki ala nassin muhaqqaqi ba muƙabala akan nassin da aka tantance min nuskatin taqrir suka zama nasu daga nan na shida suffal kitabu wa aya ayatu daga nan za ka tsara littafi aka dingina ayoyinsa zuwa ga abin nan in an yi amfani da aya a ce wannan sura kaza kenan lamba ta kaza wa urijat al ahadithu hadisan da ke cike su ma aka yi takarejin ko wani hadisi aka arzawa su zuwa ga littafin da yake wa kudima bi alamatin tarbibi sannan aka yi wa hadisin hadisin nan a asalin inda yake akwai lambar hadisin yanzu kana karatun menene me ya suna faɗin tafsirin al'id ne ibadul ma'ani wani tafsirin mallam bakar ruwa ibadul ma'ani ai kaga in yi sa hadisi sai ya ce wannan hadisi idan in aka ce muttafaqun alaihi sai ce na muslim ina nan ba ba littafi ba na bukhari nan ba ba littafi ba inda za ka je ka bi habbu fatawul bari za ka san da shi da ya faɗi in za ka je ka bi muslim za ka san da shi da ya faɗi muttafaqun alaihi ne amma a wancan hadisi na kaza ne a bukhari amma a hadisi na muslim hadisi na kaza ne amma na iri ɗaya ne malar littafi ga wasa ne aiki mai ja wata skili da yin kuma watsali bai ma shikaru na bakwai wujji al-iksir aka sake gaba daya aka sake raba iksir ba da harbihin marahili alama zamo atom min al-muhakkimi da litakilihi masu zartar da hukuncin masu hukunci al'alai suka duba suka tabbatar suka zartar da hukunci abinda ke ciki ya yi hifa ba a karɓar ka ɗauki littafin nan ka karanta shi ka karanta wa jama'i domin duk abin da ya kamata a tantance a cikinsa an yi za ka karanta shi daga hannun malamai ya bullo na takwas roki atil malhauta ce sai aka gana kuma an yi mulahazobi doka mulahaza aka face duba mulahazobi malamai kuma da suka yi a ciki wa uddilat aka face duba bi hasabi istihadil fariqi to kaga a nan sannan za a ba da izini a bugo kofofuwa su fito duniya eh su ne suke ta wannan aikin a wane ya aika ba wannan ya goga duka cikin sa da ganda safai sosai sa wasu khitami a ƙarshe dai na hamadullah ta'ala ala ni'imatil tamami kan wannan baiwa da aka yi mana abin da muka fa a gaba dinna an yi shi an yi shi wani nas'aluhu al muna roƙon Allah ya karfi aikin wal kirani. متعلقين بعادات جوده منا ما طلع سوى بجودا شوكفا واقفين بباب أخوه منا أخوه أخوه منا فاتي منا أخوه راجين منه منا فاتي ذلك أن يبارك هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه والحمد لله رب العالمين فريق العمل كما يدعك فقير في أسد jama'an duk da suka yi wannan aiki na ɗaya ne doktor salihu bunu abdulaziz al-muhaimidi al-muhaimidi أستاذ تركي بن عبد الله التركي دكتور حازم بن عبد الرحمن البسام دكتور فهد بن محمد الخويل أو الخويتي أستاذ محمد بن عبد الله الحري ونسعد بأي ملحوظة منا مرنا منا مرضى بدون وتشاورا أو إكراه كون ملاحظة قوة تشاورة على هذا العمل من خلال البريد الإلكتروني دا نمبر ذاك نيميسو إن دا جارة ذاك جارة إن اكو تشاورة إن اكو أبدا أن تنكي إن كذا أن كذا to ka tura musu da sun yanzu wannan shi ne littafin shi ne aiki da aka yi to ai za mu yi bukanti mana eh eh lakin da eh da abu ne na idan aka tsora mutane a kan kuskure kaga har ƙarshe za a gaba da kuskure, dole a bi abubuwa a hankali a sami sannu rabbi yassir wa'in wannan shi ne mukaddiman wannan duka wancan kiyidin littafin ne kamar yadda za a ce in ka ɗauko certificate a bayansa za a ga an ce ma ga abin da ke ciki ga karatun da ke ciki to shi ma wannan ga yadda aka yi kullo amma yanzu muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana wannan littafi kuma ya taimake mu ba fahimci abin da ke cikin wannan littafi kuma ya amara mana na biyu mu yi aiki da abin da ke ciki kuma ya sake biya mana bukata kuma ga abin الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين عاقبة دي كما تتقوان دكا فليس غيبائي أفادي أتاكي أزاليا أطيع أغنى أجا أجا أتسكنتا أجبو أدعو أكيوي هيك فلسطين لا تقوانا إلا على الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين واله المرسلين ابن بوكتا ومن بني وقيم السماوات والارضين وان شيء يد تمي يد كفا كفي سنانا ان تكيف تقوى واشهد ان محمدا عبده ورسوله na tabbatar annabi muhammadu bawa ne da allah jakadan allah ne almaba'udu bil kitabil mubin wanda an aiko shi da littafi littafin tibiyanun da kulli shi alfarike bainal huda wal dalal annabi muhammadu wanda ya bambance tsakanin shari'a da fata wala gayyi wa rajabi ainihin halaka da shiriwa wasakki wal yaqi a linaqra'ahu dabbara Allah ya saukar da wannan littafi alkur'ani don mu karanta shi mu yi tadabburin abin da ke cikin ta wa nata'ammalahu tabassuran mu yi la'akari mu yi tunanai cikin don fahimtar abin da ya farfa fi sama da ke taron dula da hada ila ma'ani ko'ar wa na sa'adu bihi ta zakkuran marabon da su saboda wasuwa na hamidahu ala amfani wajen mu ɗauke shi bisa fiska mafi kyau wa ma'ani ونصدق أخبار ونصدق أخباره مجسكة لابارا ده تجسك يتكلم قرآني كدوبي لاباري النبي داود لاباري النبي سليمان لاباري النبي موسى أعطي النبي موسى بعد تجيبه kusan dai muna saunin da tsaya a iyakacin abin da muka karanta bana wanda da ɗimi ne sa baka manta ba wannan tsayidu ala ya kamata a wani ihu bai jiyar da za a yi kan tsayar ba umarninsa wani wahi wani jita ne ke ba a rakulo ne muni bata da 'ya'yan itatuwa a yi iliminsa an nafiya an muwassila wanda za su isar da mu ila Allah subhanahu min ashjarihi wa rayyahida al-hikami da hikima ne masu kanshi من بين رياضه وأنهاره هذا مقدمة وبعد فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع بس إن بقى جعلنا بقى بقى كمال المتوم كل يا بالعلم النافع العلم الأنباني duk ilimin da aka yi ba أنا wani bai da ka je ka kai kwali kaza to me amfanin da angon babu ilimin da ya sani ka karanto kaza ka karanta kaza ka sauke kaza ka sauke kaza to ina amfanin ka al'umma babu ilimin ka bai amfani ba wannan ya fara mai ilimi kana kamalul insani innama huwa bil ilmi nasihi wal amal salih bai aiki na كما قال ta'ala والعصر الله تعالى يا رب إن ذاكري إن الإنسان لفي خسر mutum na cikin hasara tabewa dole jirga zirga da yake kai kayan da yake duk shirme yake in babu amalin kulobi illa labina amur a yi imani ya duk wanda bai gyara ba ta ba bai gyara ta ba shi ne yake yana cikin afara ta ɓaɓɓe ne sai wanda suka yi imani kwan wa amilu salihati suka yi aiki da gari wa tawasau bil haqqi suka yi wasauci seriya yin gaskiya bayan suna yin gaskiya wa tawasau bis sabari sun yi haƙuri suna umartar tara yi haƙuri al'asar tun aya ta ɗaya zuwa farko wa kana haqiqan bil insan cancantacce ne ga ɗan adam ya dace da ɗan adam an yunfika sa'a ya ba da lokutan lokutanka na rayuwa gaba da ka bayar da su bal alfafa numfashin fi ma yanalu bihi al-matalib al-aliya cikin abubuwan da zai samu matsayi madaukaki abubuwan da ake nema na sama manya-manyan kada ka tsare a matsayi a nemi kololuwa kada ka tsaya in an samu abin na maka je ka mu inda ke saruwa kada ka tsaya al-matalib safila bal matalib al-aliya ويخلص به من الخسران wanda zai fitar da shi daga tabewa alwabiri balaita zalika illa bil ikibali alkur'ani wannan ba zai taba faruwa ba sai ta hanyar durfafan alkur'ani wata tafahhumihi da fahimtansa wata tadabburihi واستخراج قلوبه da fitar da taskan da take ciki ilimin da ke ciki manufan da take ciki وإثارة دفائله ده حقه بنن بنن فدعك ببنع آخر أقراره وصرف العناية وصرف العناية إليه دم ما يبدأ كلاوة ده سنانا جبات وغريش والعقوف بالهبة دفعيوة سيوان عليه فإنه الكفيل والنب يا إسرار بمصالح العباد في المعاش والمعادي matsalohin bayi na rayuwa da kuma matsalolin bayi na lahira bayan an dawo wani wasu lahu mai isar da mutane ila sabilin rasha Wani hannu bai bi aunillah mu da taimakon Allah Ta baraka wa ta'ala nunabbihu ala hada muna faɗakarwa akan wannan samun wannan abin da aka faɗi a sama bil kalami ala fatiha da kitabi duka duka za a yi magana ne akan fatiha ta alqur'ani wa ummul qur'an ko a ce mata ummul qur'an duka ilimin maganan da za a je a dawa akan fatiha ce. wa ala ba'dhi ma tazammanahu bisa sashin abin da fasiyan ta ƙunsa ba da hada sura ba duka ba kenan min hada hil matalibi na wannan al-matalibul aliya ba an ce mutu ya kamata yi a wannan al-matalibul aliya ba to suna nan a cikin fatin qur'ani cikin fatin dukkan ta biya da kulli shi wa ma tu. min manazilin sa'ilina da abinda fa'ifafiyar ta kwakwalo na zango zango maniyyata zuwa ga Allah wa muqamatil arifina da matsayi na masana Allah wal farqu baina wasa'iliha da bambanci tsakanin hanyoyinsu wa gayatuha wa mawahibiha da kyautukansu wa kasbiyatiha da abin da suke badawa وبيان أنه لا يقوم غير هذه الصورة wata sura ba ta iya ba da wannan sai dai fatiha kadai duka wannan abin da ake magana a fatiha da gare ya samu sa makama wata sura ba ta iya kofre maka matsayin wannan fatiha babu ba gani ba inda za ka sallar da fatiha kadai ta yi amma da za ka ranta qur'anin gaba da ka sallar sallah ba sai ba ba fatiha ya subdu mashadda ba wata sura da za ta kofe makofan fatiha ولذلك لم ينزل الله في التوراة يسا الله بيسوك وتصورة توراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وكافر قتند أكيا كافر ولا بغاتيان فكما ذا سامنا أولا للتابع والله المستعان وعليه التطلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم tunda yake yau farko ne ya mu haƙura haka nan wajen hanyoyin matafiya wajen Allah inda ta ce walfarku bainan wata iliha Eh. eh ba bambancin tun da akwai wannan za ka kai ka wannan za ka kai ka akwai bambancin hanyoyin tun da za ka samu gajeriyar hanya za ka samu doguwar hanya za ka samu amintattar hanya za ka samu akwai wanda hanya sai kuma ta wannan duk da zai kawo su eh. to alhamdulillah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين